kamfanin microsoft ya tabbatar da cewa ba zai sake kera wata sabuwar wayar window 10 ba a wani sako da ya kafe ta dandalin twitter shugaban sashen kera wayoyin zamani na kamfanin microsoft joe belfo ya ce kirkirar wata sabuwar fasaha ta wayar zamani ba ita bace a gaban su yanzu ba ya kuma ƙara da cewa shi kansa ya canza wayarsa zuwa wayar android wannan labari dai bai zo da abu mamaki ba ganin yadda fasahar waya ta window 10 take barin masu amfani da ita damar yin amfani da app a wayoyinsu da kuma kwamfutocinsu amma hakan ya gaza ɗaurewa. A farkon wannan shekarar ne sashen window ya fitar da sanarwar cewa kamfanin yana ƙirƙirar wata sabuwar manhajar window 10 da za ta iya yin aiki akan kowace irin kwamfuta ba tare da an saka mata komai ba, amma har yanzu shiru kamar an aika bawa garinsu.